وسدت رزقنا وأظهرت أمننا وجمعت بركتنا وأسنت معافاتنا ومن كل ما سألناك ربنا وعديتنا فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد لكل نعمة أنعمت بها علينا في قديمة أو حديثة أو سر أو علانية أو خاصة أو آمة أو شاهد أو غائب لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواسينا بيدك ماد فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك وأنزلته في كتابك أو علمته آدم من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء حزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا وقائدنا إليك وإلى جنتك جنات النعيم وإلى دارك دار السلام مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم ارحمنا وارزقنا حفظ كتابك وتلاوته على النهو الذي يرضيك عنا ولا تجعل لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا تجعل لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا خوفا إلا أمنته ولا كلكا ولا فزعا إلا أزلتا ولا دينا ولا ديونا إلا قضيتا ولا مريدا ولا مريدة إلا شفيتا ولا غائبا ولا غائبة إلا رددتا ولا عاسيا ولا عاسية إلا أسمتا ولا فاسدا ولا فاسدة إلا أصلحتا ولا عيبا إلا سترتا ولا عسيرا إلا يسرتا ولا عيبا إلا سترته ولا عسيرا إلا يسرته ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاة إلا أنتنا على قضائها بسر منك وعافية برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا ولا تئنا علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا وانصرنا على من بغى علينا وانصرنا على من بغى علينا وانصرنا على من بغى علينا وجعلنا لك ذاكرين لك شاكرين لك راهبين إليك أواهينا منيبين ربي تقبل توباتنا وسل سخيمة قلوبنا وكسر خوباتنا وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين إتساونا بالله استعنا بالله توكلنا على الله حسنتنا كلنا أجمعين بالحي القيوم الذي لا موت أبدا ودفعت عنا السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد من أتكين درسهم وأتكين كرشان سورة العذاب azabi idan أنشيبا to Allah ya taimake mu da mu da kowa Allah shi mana jagora Allah ya ketace halaye Allah ya ketace dabi'u Allah ya ketace aqida mu saboda girmanka Allah muna roƙonka da darajar sunayenka da sabokanka madaukaka Allah ka zaunar da Najeriya lahiya Allah ka hada kan Najeriya ka kuma zaunar da ita lahiya duk wata hitina da wani tashin hankali Allah ka busar da shi dukkan bangarorin Najeriya Allah ka zaunar da ita lahiya kuma Allah ka shirya mana ‘yan ɗiyanmu ka aza mana su ga hanyar kama daidaiciya dukkan matasan gada muke ta tattarawa Allah ka kyautace su duk wani matashin da ka jarraba da wata ɗabi'a da wani aikin da baka yadda da shi ba saboda darajar ka Allah ka tausaya masa Allah ka shirya shi kamin azumin nan ya wuce Allah mu duka Allah ka kyautace aqidan mu da imanin kuma Allah ka sa aljanna makoman mu in kiyama ta yi aya 72 muka kwana a jiya inna arannal amanata a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ina a ranar amanata mu mun gitta amana wato abinda ake nuhi amana wato ibadodi da Allah ya ɗora wa mutane na salloli bayan tauhidi da kuma zakka da aikin hajji da abin na sauran ibadodi Allah ya ce inna arnal amanata mu mun gita amana huwa ma ta na to kalimata a shahada shine abinda kalmar shahada guda biyu suka kunsa ashhadu an la ilaha illallah bangare na ɗaya kenan ashhadu anna muhammadar rasulullah bangare na biyu kenan wa salawatu da salloli wa gairaha da waninta kama fi abin nan min ma filiha mun dora amana ga abin da ke cikin aikata ta na abin nan sawab wato mun jera lada ga sha'anin aikata ta wata ke ha'ika ba muka ce in kun ba a yi ba to za mu ba da azaba wa kadhalika tarkul muharramati sannan kuma barin abubuwan da anka haramta wa hiya takalifu shar'i shine ake ce mata takalifi na shari'a to duk waɗanga abubuwa mun gitta su ala samawati wal ardi ga sama bakwai da ƙasa wal jibali da duwatsu bi an khalaqa Allahu fiha fahama Allah ya halitta mu sama da ƙasa da duwatsu fahimta wani dukan da magana sai ya ce to ga amana da zan dora muku fa baina iya hamilna sai sun ka kisa su dauke ta ita ai amanata takalifi amana takalifi na ibada walaisa abin na na ibayati ha misla ibayati iblis cewa da sun kai ba su iya ba kamar wanda iblis ya ce bai bisujudi wanaka wana can kun san shi da an ga ce ya sujuda ce ya bai su ko ca sun ka ya Allah nauyin ga ya yi muna yawa bisa ga ladabi na fardan wato wa'annan ayyuka fasujudu hunaka na fardan yin su juda can farilla ce wal amanatu hunaka na arda amma amana ba dora musu an kai ba gitta musu an kai an ka ce suna iyawa su dauka sai sun ka ce to ba su iyawa sai Allah ya ce to bari a ta inda mallan mutum ajiya sai an ka ta inda mallan mutum to kai mallan mutum kana iyawa su kan suka ce wa na mina sun ka ji tsoro game da ita min hamliha wa hamala al insana da zuwa wajen mallam mutum kana ya ce ina iyawa a kawo tauhidi an ka kawo tauhidi an ka kawo sallah an ka kawo azumi an ka kawo zakka an ka kawo hajji ya ce su dai na wadanga sun ka ce ya ce to ya dauka bai san abin da a ciki na wahala ba shi yasa ya dauka wa hamala al insana ba da ardiha alai bayan an gitta ta gare li yadhara al imanu min ba'dihi don imani ya bayyana daga sashen mutane wal kufru min al ba'd al akhar kafirci ya bayyana ga sashi inna shi mutun da ya dauko ga amana mai nauyi kana zaluma li nafsi ya zama mai zalunta kai ne abinda yasa ya dauko ta kenan wato ya zalunci kai ne shi mutum ko shi inda ya san girma amanar ga da yayi wa da sama da kasa ta yi sai ya ce gaskiya abin na da nauyi a daidai mai hankuri a canza mai to bai sani ba sai ya ɗauko don haka ina wuka na zaluman linafsi shi ya zama ya zalunta kai nai bai ma hamalahu da abin da ya ɗauko mina abin na mina amanacin na amana shi kenan abin na waza hadda sai ya wuce haddin shari'a ai a shari'a da an ka ce mai gawa da zai yi da ya ɗauko kuma shi mutum sai ya wuce sai an ka yi mai tauhidi an ka yi mushriki kunga wato ko shi ba wata duka ba illa dai zuciya ta gare ya ɗauko kuma abin nan jahula mai yawan jahilta al'amari ai jahulan bilgaya bai san karshe al'amari yadda yake ba wanka sama afaradu sai guda guda na mutum sun ka kakkasu fa amana fariqun minhum wasu jama'a sun ka sun kai imani cikin mutane wa kafara akharuna wasu kuma sun ka kafirci Allah ya ce to abin da ya sa ya kyale mutum da wannan amana liyu'adhiba ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما الله يجي أبن يسا يكال متن يدوك أمانا قد بي ليو ليعذب الله المنافقين دعا الله شيء منافق أي مزا منافقات دا أي ماتا saboda darajar sunayenka Allah ka kasa mu cikinsu cikin taron gana mu idan akwai manahiki Allah muna roƙonka Allah ka shirya shi kamin mu tashi war mushriki na war mushrikati kuma dan shi azaba ga mushrikai maza da mushrikai mata wanda an mushriki na wanda yana bautawa Allah kuma yana bauta wani ba Allah ba wato yana hada biyu shi aka ce mushrika hada biyu to Allah saboda girman ka, Allah ka tausaya mana kada ka sa mu cikin mushrikai kuma idan akwai mushriki cikin taron ga kamin mu tashi Allah ka mai sai musulmi kuma na kwarai yace abin na na wayatu wa wallahu wato kuma domin Allah ya anshi tuba alal naga ga bayan Allah mu'mine maza wal mu'minati da mu'mine mata al mu'addiyaini al amana wa'anda ke bada amana wato bada amana wa ya gare shi a ɗauki amana a baka ka tsare amana waya gare shi sai wanda Allah ya taimaka shi yasa kuka ta jin Allah na ta cewa a cika da alkawari na amana da an ka ɗauko saboda kun gani yanzu misali ma'aikatan gwamnati mahi yawan su maciya amana na saboda lokacin da an ka baka na shiga ofis in dai babu uzurin komi ka saba mai kuma ka ci gaba da yin haka nan don ka san babu mai diba ka to ce amana na sannan lokacin da an ka baka na tashi baka da izinin tashi sai wannan lokaci da lokaci kamin lokaci ya an ce za ka shiga karhe takwas kamata ya yi ka hito da gidanka karhe shida da rabi ka iso ka zanna akalla ka jira kamin lokacin ka shi akalla ka jira minti talatin kana jiran lokaci akalla minti talatin kana jiran lokaci to amma kun ga ba haka nan muka yi ba an ce kare takwas zai shiga aji wai kare takwas zai hito gida to kun ga babu amana to irin wannan rashin amana shi na hawa ya kawo makaranta hawa sai ka ga malaman islamiyya a kowannensu da ka'idar da makarantar da ta ɗaukai ta bashi amma ko nawa an ka bashi bai tahowa sannan to duk irin waɗannan kuɗin da aka biya na yi albashi duk haramun na duk haramun na yake ci shi yasa za ku ga daidaituwa tana da waya gwamnati tana iya daidaita 'yan najeriya amma sai ta nemi taimakon bakunan jama'a ta kwan don 'yan najeriya ce amana ya kai ko'ina ya biyo makaranta ya biyo masallaci to daɗa kasuwa ko can annabi ya ce mata ma'arakatu shaidan hogen yakin shaidan ko da ma haka nan na take daɗa balle sauran wajajen ayyuka to duka amana ce ita ce an ka walakantar balle ka sa hannunka aljihu ka ɗauka kuɗi ka ce in shi in ka ta yi ka ba wani yau in ka samu mutum ɗari kowannensu ka ba shi naira dubu goma kowannensu ka ce mai dubu biyar kai addasuwa dubu biyar ku da dawane da ka raba musu ɗari biyar biyar su goma kowa kacce shi raba ya dauki dubu biyar shi dai ya raba mutane goma dubu biyar shin jama'a an yi mai abin kwarai ko ba a yi mai ba an ka ba ha dubu biyar shi ɗaya kuma da shi da waɗanga duk gudana an ka ba waɗanga dubu biyar su goma to amma mutanen nan goma in ka biyo su da bincike da waya ka samu mutum goma da sun ka da sako da ka aike su da waya ka samu goma da sun ka yi da sako da ka aike su to wannan dace amana na shi yasa kuwa ganin halin da muka samu kanmu cikin ciki in mun hita da wagga hitina sai ka ga wata ta haɗu wadda baka ko zato to ba abin da zai muna maganin wannan sai gyara halaye da aƙida ko mai ta isi gifari me kake so to ka san ni ba ma'aikacin gwamnati nake ba eh ni ka san ba ma'aikacin gwamnati nake ba a to wannan nefa ai ba gwamnati ba ce yanzu dai gwamnati ke kokari ta dawo da ita a kuna azama gwamnati nefa nefa ku dai taimaki gwamnati ta dawo da ita ta zama nefa ai yanzu ba ku yanzu ba ku kamfanin wuta ba ko nefa aka ce mai ba malam ne ita bai wani abu don ina kai ina ganin ko da nake ba ma'aikacin gwamnati ba ko kai ba shi kake ba a'a gwamnati kamar da kun ka sani dukkan kukun sani gwamnatin ga ko da za ta albashi ba ta da kuma dukkan sani gwamnati ba diba wane nawai kawar ga magana shinkai wace shinkai gwamnan wace jiha kake a tambaya na kai gwamnan jiha kabi kake to to gwamnati ko albashi ma ba ta da kuɗin da za ta yi albashi kuma har ta ƙasa gaba ɗaya daga ƙasa har sama babu kuɗin da za a albashi kama jikinka baka san wannan matsala ba ku dai ku yi ma gwamnatin ku addu'a Allah dai shi ka bayarwa amana ta in kun ka zan masu amana kowa an ka aje sai shi kawo abin da an ka bashi to gwamnati za ta iya samun kuɗi taimako da ya kamata ka bar ni in yi magana magana gwamnati wani abu na na daban sai an kai inda na sani na ka sa na ciki ni ni inda ka ji ina magana inda na sani na waɗanga ma'aikata na san su domin nima na taɓa yin aikin gwamnati na taɓa yin aikin gwamnati nima da ni tashi da ta baka wa da ni da ta bari <laughs> don ni da ta ta zai ta saba mata kowa saboda hadda fayil dina dokewa ni don kada a yi mai wani abin gari shi gaba dai hadda fayil dina sai da ta doke ki abina gaba dai don na yi da yi gaba dai banda na yin komawa kuma don ka san ma'aikata kuna abba ku da amana ba habbiya ta an kai gida an ka ci wani lokaci da tsawo an ka ce in rubuta da taya a biya ni wasu kuɗi masu yawa ni ce ban yi na yi ritaya tun harko don haka babu wata wai don ba dina na garan wa'in kawo a mai sa ofis abin da ce to bai duk wanda ka sani hito hito sani ni na ce na bari ba kura ta an kai ba gan ni ban iyawa ayyuka su yi miyawa to banni nan inda nan na san nan wanda ya san shi na iya aiki da gwamnati ga albashin da ta yanka shi aiki da ita ni ina magana ga abin da karanta wanda ya san bai iya rubuta takarda ya ce ya bar aiki gwamnati ɗauko na matasa na nan da sun yi aiki sun gama su yi makaranta sun gama suna na a ɗauko na a bashi ni abin da na karanta ga ka'idar shari'a kenan amma ba ka ce ba ka yin aiki ana ba ka albashi naira dubu hamsin kai ba ka yadda da dubu hamsin kuma ba ka barin aiki sai dai ka rika kwashe kayan mutane kuma ba ka tawa cikin lokaci wannan duk ce amana duk wanda ka haka nan mace amana kuma abin da ya ka samu na ce amana na shi ka samu to ku yi ƙoƙari ma'aikata ku gyara amana ku ko ku gyara amana ku ko ku samu abin na ƙasa ta ƙara gyaruwa abubuwa su tahi da kyau su ko 'yan kasuwa nasu gehe su ko su sayo kaya su yi nasiha shi kenan sai ku ga abubuwa sun tahi daidai Allah ya gafarta mana duk waɗanda rashin amana da kuka gani shine a matsalar mu yau yau ka ba mutane amana su cika amana sai ka iski ɗan kaɗan na ka ba amana su cika amana to Allah ya taimake mu kuma Allah ya ba mu ikon gyara dan Najeriya ya saba da ce amana a wajajen da yake aiki to yau a ce a gyara shi sai ya ce zalunci na mutum gudana fa mutum gudana ana biya ne albashi naira dubu talatin amma aka yi bincike aka gano duk wata naira dubu ɗari uku ya kai suwa duk wata dubu ɗari uku ya kai suwa kuma dubu talatin aka biya ne amma wai da an ka kammai wai tashi ɗaya je ga malam kai kira ga gwamnati ta zan kayan adalci ta ma'aikata adalci wai in yi magana a yi mai adalci wai ani daga wannan lokaci na gane duk ma'aikacin da iske malam kai magana kan kaza ya hana yi magana ma ban ma yi ban ma magana wai yi magana a gwamnati wai tarka adalci tun da yana asar dubu ɗari uku mai dubu talatin yana an shi dubu ɗari uku ga wata an kan mai wai yi magana a gwamnati ya adalci ta ce a zaka ba dubu ɗari uku da wata <laughs> Allah da ya gafata mana su malamai an maishe su wani abin ga da kwanji bugu sai ce malamai ku ce kaza ai gwamnati tana sauraron to gwamnati da mu da kai duk karkashin gwamnati muke ni yanzu ba ma'aikacin gwamnati nake ba kuma ban da alaka kowace iri da gwamnati alaka kowace iri ta siyasa iyaka ta in zaɓe to in yi zaɓe ban da wani abu in zaɓe to in yi zaɓe ba ni zuwa gidan gwamnati in ba lalura ta dole ta tilasa ne ba ya kanmu mu haɗa mutane gaskiya amma ku ji tsoron Allah ma'aikata ba ku da gaskiya ku ji tsoron Allah ba ku da gaskiya ku ji tsoron Allah da takaddun ku kaga wani da dogo takarda to in malam ya tawo to a dai aje mai a aje ma malam wanda ya yi ku ji tsoron Allah ma'aikata kuma ku yi adalci abu in ya taho na rashin gaskiya wadda ya taho shi ka tahiya shi yasa ku ganin ga kuɗin nan ana samu amma suna tahiya laluri ba su biya saboda ba kuɗin gaskiya na ba amma sai ka samu kuɗin gaskiya sai ka ga yan kaɗan bukata ka ta biya ku ji tsoron Allah sauran jama'a nan duk inda matsalolinmu suke a Najeriya mu daga amana na duk inda mu suke a najeriya daga amana ne to ya yi ƙoƙari a tsare amana allah ya taimake mu da mu da ku baki ɗaya allah ya ba mu ikon tsare amana kamar wadda shi allah subhanahu wata'ala ya kasan mu bashe ta don haka allah ya ce wa ya tuba allahu ala mu'minin kuma allah ya anshi tuba ga mu'minai maza wal mu'minati da mu'minai mata al mu'addiyaini al amana wa'anda su biyu suna ba da amana don ba da amana sai musulmin kwarai Allah ka sa mu cikin su wa kana Allahu ghafuran lil Allah ya kasance mai gafara ga mu'minai bitar adatil jahiliya da barin al'adodi na jahiliya rahiman bihum kuma mai rahama da suwa haisu athabahum bil abu lokacin da ya saka musu da rangwami wal magafira da gafara wallahu a'lam Allah muna roƙonka ya Allah ya gafurur rahim yadda ka gwada mana ƙarshen suratul ahzab Allah ka yi mana rahama duk wata hitina da an Najeriya Allah ka gwada mana ta. duk wani tashin hankali da an Najeriya Allah ka yi mana rahama ka gwada mana ƙarshe ne saboda rahama ka Allah duk wani cin amana da rashin amana Allah ka gwada mana ƙarshe ne Allah ka shirya malamai Allah ka shirya masu kuɗi Allah shugabanni da ma'aikatan gwamnati Allah ka shirya su dukan mu Allah ka shirya muka daidaita mu ga hanya kama daidaiciya kuma ka samu cikin ka masu amana kuma ka gafarta mana ka kama mana tarbiyyar yaran ga da ka bamu da waɗanda za ka bamu Allah saboda darajar wannan sura dukkan mu Allah ka ba su lahiya cikakka ka ba su lahiya cikakka ga ƙwaƙwalwarsu ka ba su lahiya cikakka ga jikunkunansu ka aza mana su ga hanyar kama daidaiciya da mu da su Allah ka kare mu Allah ka kiyaye mu kuma Allah ka zaunar da mu lahiya cikin gidajenmu da makarantun ne da masallatai dukkan garuruwanmu da ƙauyukanmu Allah ka zaunar da mu lahiya Allah kuma ka buɗe ƙohohi na alheri ruwa kuma da aka fara su Allah ka sa a ci gaba Allah ka sa a ci gaba da ruwa masu albarka masu aminci da kwanciyar hankali damuna Allah ka ba mu damuna mai albarka Allah ka haɗa kan muka haɗa kan malamanmu dukkan malamanmu Allah ka haɗa kan su wuri guda dukkan ƙungiyoyin musulmi Allah ka haɗa kan mu wuri guda Allah ka kyautace halaye da aƙida da ɗabi'a namu Allah ka daidaita mu ga hanyar kama daidaiciya kuma Allah ka tsarkake karatun ga da muke yi karatun ga da muka haɗuwa na wurin dukkan mu Allah ka samu idan Allah Allah ka ɗebe manawa kowace iri wadda ba ta bi ɗaya yardarka ba kuma Allah saboda girmanka yau sha takwas ga wata Allah ka gwada mana mun haɗu aljanna mun tuna da ranar sha takwas ga watan ga na Ramadana dukkanmu da muke na Allah ka haɗa mu aljanna yaranmu da manyanmu kuma Allah ba mu kaɗai ba Allah ka haɗa da dukkan uwayenmu wa'anda annan da rai da wa'anda sun ka riga mu gidan gaskiya Allah ka haɗa da dukkan matayenmu wa'anda addare da wa'anda sun ka riga mu gidan gaskiya wa'anda attare da mu da wa'anda ba su tare da mu Allah duka hada mu aljanna in kiyama ta yi Allah ka gafarta mana Allah ka yahe mana Allah kuma ka ansa mana in mu saboda darajar sunayenka to sai suratu sabai بسم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير سورة السبعي abin nan makiya wannan sura suratul saba'i ta sauka a makka aw madaniya ko kuma madina hiya arba'un aw hamsin wa na aya tana da aya hamsin da hudu ko hamsin da biyar wa maudu mawdu'ar ra'isi jagora abinda take koyarwa bayanu annal iman wal amal salih lalle imani na kwarai da aiki na kwarai shi aka nuhi lal amwal wal auladu ba wai tara dukiyoyi da ɗaya ba shi aka nuhi ba ba shi aka nuhi ba wato lal amwalu wal kuma kiwamul hukum su da su hukunci ke tsayuwa wal jazaa'u inda Allah sakamako yana wurin Allah bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah ai hamada ta'ala nafsahu Allah ya gode maka ne bi zalika da wannan Allah na son ai mai alhamdulillah alhamdulillah saboda haka ya fara da kai ne ko ba koi ba shi yana na yana yi alhamdulillah kun ga wannan sura ba ita dai ta fara da alhamdulillah ba don ya tabbatar muna Allah na son wagga kalmar shi yasa ya saukan mu abi ne shi yana nan yana alhamdulillah ko ba ku yi alhamdulillah babu matsala ya gode maka ne almuradu bihi as-sana'u wato abinda ake ni da alhamdulillah yabo bi madmunihi da abinda alhamdulillah ta kunsa min subut alhamdulillah na tabbata godiya wa huwa al-wasfu bil jamili lillah shine sifanta Allah da kyakkyawan abubuwa lillahi ta'ala alladhi lahu mulku samawati wal alladhi lahu ma fi samawati wa ma fil ard wanda duk abinda a cikin sama da ƙasa na Allah ne shi Allah amma saboda son da ya kawa alhamdu ya gita ta ya fara da ita duk da shi adda abinda a cikin sama da ƙasa duka amma duka sai da ya yi makai ne godiya don yana son mu ma mu rika gode mai yace ce abin na milkan wa halkan wa abidan walahu alhamdu fil akhirah ko ranar lahira kuma Allah na da alhamdu saboda haka ko ranar lahira ana yi ma Allah alhamdulillah ko ranar lahira ita alhamdulillah ba duniya ɗaya aka yin ta ba kai har cikin aljanna ana alhamdulillah wa akhiru da'awahum an alhamdulillah saboda haka ko cikin aljanna ana alhamdulillah saboda haka kalmar ba karama ta ba a wurin Allah shi yasa in ka dauki fiqh wal adiyati wal adkari wanga da muke karantawa din gana addu'a in ka dibi babu alhamdulillah sai ka adadin zikirin duniya alhamdulillah ta yi kowa cancanta a yawaita ta in ya fara kawo ma hadisai da ayoyi waɗanda ka fahimta da waɗanda baka fahimta ba sai ka ada alhamdulillah ya yi kowane zikiri daraja to abin da ya sa Allah na son ta ne kwarai shi ya sa a nan duniya alhamdulillah walahu alhamdulillah a ranar lahira alhamdulillah ka duniya kamar duniya ya hamaduhu maso ya Allah su ne mai godiya idza kalu aljanna in sun shiga aljanna wa huwa alhakim Allah shine mai hikima fi fi'lihi a cikin aiki ne alkhabiru bi khalqi kuma sanina da halittu ne ya Allah muna roƙonka da khubratika da kuma hikimarka Allah ka yahi muna kuma Allah ka gafarta mana kuma Allah ka daidaita tahiyyarmu Allah ka kare mu daga sharrin duk wani mai shiri يا الله يا حكيم يا خبير يعلم ما يلج في الأرض يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور يعلم ما يلج في الأرض Allah ya san abin da ke shigowa cikin ƙasa kalma'i duk ruwan gada an ka yi sai in kuka diba ɗan lokaci kaɗan sai ku gaba ku gane su ba sun shige ƙasa to duk Allah ya san inda sun kai wa gairihi da wani abu wanda ba ruwa ba wanda ka shiga ƙasa wa ma ya kharji min da abin da ke hitowa daga cikin ƙasa kana batin kamar tsirin ƙasa shibkawar da ka hitowa cikin ƙasa da haki wa gairihi da waninsa duka Allah ya san su wa ma yanzilu minas sama'i kuma Allah ya san duk abin da ke saukowa daga sama min rizki wa gairi na arziki da wani nai wa fis sama'i kun wa matu a arzikin Arzikinku cikin sama yake duk abin da aka yi muku alkawari to cikin sama yake to duk Allah ya san da shi wa ma ya arji fiha da abin da ka takawa zuwa sama min amal wa gairi na aiki da waninsa ilaihi ya sa'adul amalus salih ilaihi yas'adul kalimar ɗayyibu wal amalu salihu ya yarfa'u ilaihi ya yas'adul kalimar ɗayyibu duk kalmomi masu kyau wurin Allah suka hawa zuwa sama to duk kalma mai kyau da ta hau sama Allah ya san da ita kowace iri ta wa huwa rahimu bi awliyaihi Allah da ya san waɗanda abubuwa shine mai tausayi ga waliyai nai alghafur lahum kuma mai gafara gare su ya Allah ya rahimu ya ghafur Allah ka yi muna rahama Allah ka gafarta muna Allah ka kare mu daga sharrin duk wani mai sheri Allah ka kare mu daga cutar duk wani mai cuta ka kare mu daga makirci da kwalle-kwallen masu kwalle-kwallen sheri ya Allah ya gafur ya rahim wa qala alladhina kafaru wa qala alladhina kafaru la ta'tina as-sa'ah قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا wakalar ladina kafaru kuma kahirai sun ce latati na sa'a kiyama ba ta zo muna kahirai sun ce wai kiyama ba ta zuwa sai dai a zanna daga duniya sai kaduna a yi ta daɗi ba wani tashin duniya da zai zo allah ya ce ƙullahun ka gaya musu bala gaskiya kiyama sai ta zo wa rabbi na rance da allah ubangiji na lata a tiyan tashin duniya ya taho muku ku kama jikinku abinda a tashin duniya wato mutuwa duk ta riga ta zo wa mutum to duniya ta tashi gare kowa duniya ce ta kare to ta ta san mai shi to Allah ya ce wa rabbi na rance da Allah ubangiji na sai ta zo muku alimil gaibi Allah shi ya san gaibi alimil gaibi wato wanda ya san gaibi biljarri ko kuma alimul gaibi wanda ya san gaibi la ya an anhu miskalu zarra ko da misalin ƙwayar zarra ba ta ɓoyewa ga Allah duk wadda abu ya zama ɓoyayye dan cino Allah ya san shi ko misalin ƙwayar zarra ba ta ɓoyewa ga Allah fi samawa ta cikin sama bakwai wala fil ardi ko cikin ƙasa bakwai wala asgara min zalika ko abin da bai kai haka nan ba wala akbar ko abin da ya haka nan girma illa fi kitabin mubin faci yana cikin littafi bayanan ne lahul mahfuz bayyana huwa lahul mahfuz saboda haka duk wani abu ya kai karami wanda muka aikatawa yana nan rubuce ranar lahira ɗaukowa ɗaya za a yi a haɗa ma bice kake ga littafin aikinka a ce ma a kira ka karanta lutahinka kai da kanka za ka dibawa ka ga irin abin da ka aikata ka kuma ga irin sakamako wanda ka cancanta da shiya ya Allah saboda girmanka Allah ka raba mu da sabonka da sha'awa ta Allah ka sa mu cikin bayinka na kware masu aikata abin da ka ci kuma su bar abin da kace su bari ليجزي الذين آمنوا ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك fi halladina amanu don Allah ya saka can ranar lahira din nan ga waɗanda suka yi imani wa amil salihati sun kai aiki na kwarai ulaika lahum maghfira waɗanda suka yi imani suka yi aiki na kwarai gawara ta tabbata gare su wa rizqun kariman da arziki mai kyawu fil janna cikin aljanna allahumma ij'alna minhum ya rahman amin walladina sa'u walladina sa'u fi معاجزين أولئك أولئك لهم عذاب من رجز أليم والذين سعوا بإبدال آياتنا وإن دكو سكي قوكري وجنسو قسم بات آيو يمو wanda ke kokari su ga sun bata aikin Allah wanda Allah aikin da Allah ka son a yi suna ganin wai sun buwaye mu ai na lana suna ganin sun tsere muna fa hutu na sun kucce muna a Allah ba sa suna zaton wai saboda zaton su in an mutu babu tashin kiyama wala ba babu azaba ulaika lahum azaban min rijzin alim wadanga suna da azaba min rijzin ta alluba ai sayyi'il azaba azaba maimuni alimin wanda an mai radadi mu'limun bil jarri alimin min rijzin alimin wa qura'a bir rafi wato alimun Eh, sifatun eh, rijizi wato wa azaban da kuma azaba da kuma abin da sifatun lil azab wa yara alladhina wa yara alladhina utul ilma alladhi unzila ilayka min rabbika huwa al-haqq wa yahdi ويهدي إلى صراط العزيز الحميد وابن ويرى الذين أوتوا العلم كما ما لم يسنسني wato malamai waɗanda Allah ya ba ilimi sun sani ai mu'minu ahli kitab mu'mina ahli kitab kama Abdullah bin Salam wa ashabi da abokai ne sun san alladhi unzila alladhi unzila ilayka abinda aka sauka gare ka na Qur'ani min rabbika daga Allah ubangijinka ya wato wanda aka sauka ma na ƙura'ani min rabbika daga Allah ubangijinka to su malamai cikin ahli kitabu sun sani huwa fasalul haka shi bayani ne na gaskiya wa yahdi ila siratil aziz kuma yana shirewa zuwa ga hanya wadda a hanyar mabuwayi alhamid kuma abin godiya ai Allah wato Allah zil izza wanda amma abuci izza almahmuda wanda ake yi godiya ya Allah ya azizu ya hamida Allah ka tausaya mana bi izzatika Allah ka gafarta mana dukkan zunubanmu kuma Allah ka yi mana kyakkyawan ƙarshe kuma Allah ka zaunar da Najeriya mu lahiya duk wata hitina da a cikin Najeriya Allah ka gusar da ita gabacinta da yammacinta arewacinta da kudancinta ya Allah ya azizu ya hamida wa qala alladhina kafaru وقال الذين كفروا هل ندلكم أنبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد shadid wa qala alladhina kafaru wa inda suka kafirta sun ce ai qala ba'dun sashin kahire ya ce ala jihati ta'ajjubi ta huskan ba mamaki sai ya dora magana li ba'din ga sashi hal nadullukum ala rajulin kuna so mu gwada muku wani mutum huwa muhammadu yunabbi'ukum shi ba ku labari ku to mu te mu gwada muku wani mutum ya ba ku labari annakum ku cewa ku idza muzziqitun idan an ka guggunce ku cikin ƙasa Aiko ta ai qutatun mu mumazzakin kowace guncewa in na kula fi halkin jadidai wai lalle ku za ku zama cikin sabuwar halitta wai duwar kun ka zama kasa sai an sake tashe ku mutane kai kuna zama gona muku mutumin nan amma akwai ƙarya gare shi abtara alallahi kadiba abtara الآخرة في العذاب والضلال البعيد أبترى على الله كذبا شياك أجي كريا جنجنا ما الله ني بفتح الحمزة للإستفهام وسغنا بأبنا بها أنا همزة الوصل في أبترى على الله كذبا abtara ala la yakadiba fi zalika ƙarya ta ya kaga ma Allah ya faɗi wannan yace wai an mutu ana tashi an bihi janna shin koko hauka ta gare sun kace babu shakka gudana duk wanda ya ce ya mutu ana tashi to ko dai mahaukaci na ko ko karya ta yi saboda su ga ganin su babu wanda za a yi mutum ya mutu kuma a tasai tunda sun ga an daɗe ba a tasowa ba azu suka yi nan duniya na aka tasowa ba san sai ranar lahira aka tasowa ba don haka suka ce abtara alallahi kadiban fi zalika shin ƙarya ta ya kaga ma Allah cikin wannan an bihi jinna ko ko hauka ta gare ai jununun tukhayyil bihi zalika haukata gare ita ce ka kaddara mai wannan cewa ya mutu ana tashi kala ta'ala Allah ya ce bal bai da hauka kuma bai yi ma Allah ƙarya ba alladina la aminuna bil akhirah wa'annan da ba su imani da ranar lahira al mushamila wadda ta kunsu al su wal azabi game da tashin kiyama da kuma yin azaba ga wanda ya zo da kafirci to wa'annan fil azabi suna cikin azaba babba fi duniya da duniya liqawhum bi zalika fi fitani don da wannan za su hada cikin abin nan fi alfitani za su hada cikin hitina da wannan a abin na adda'ima kuma hitina da umamma wadda lalil ba'idi da bata wanda an mai nisa mina haƙi daga gaskiya fala na ilahi don haka ba su dawo ga gaskiya abada don haka su an mahaukata kuma su sun kai ma Allah ƙarya ba shi manzon Allah ba afalam yarau afalam yarau ila ma bayna aydihim wa ma khalfahum السماء والأرض إن نشأ نقصف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية رحمة لكل عبد منيب أولا يروا إلى ما بين أيديهم شيئا لم بسيكل لوغا أبن دكي غبان سو أهنو وانسو وما خلفهم دا أبن دا سو با أي ما فوقهم وما تاتوا وأبن دا أسما سو دا وان دا أكركشن سو من السماء والأرض نسما دا كسا سو دقا كيسو دي بسما سمنا su ga abin da a sama na sama'u su noce kan سو دي ƙasa su ga abin da a ƙarƙashin su na ƙasa min al'addi wal addi na kasa inna sha'anaka sabihum al adda inna mun ga dama sai mu shahe kasa da su aw nuskida alaihim kisfan ko mu kado musu wani yanki bisa kone sini wa qura bi fataha wato eh, kisafan ai kitatan wani guntu min samai daga sama inda mun ga dama sai mu kado musu wani guntu na sama wa bi qira'ati fil af'ali al-thalatha bil ya'i wato abinda afalam yarau ila ma baina aidihim min as in ya yakhsib bihim al-arda aw yusqit alayhim wato idan Allah ya ga dama sai shi gunto wani yanki na sama ya kado musu na fi zalika mara lalle cikin abin nan da ake gani la ayatan li abdin munibin lalle aya ne ga duk wani bawa mai mai da al'amari ne ga Allah ay raji'u ila rabbihi wanda ke dawowa zuwa ga Allah ne fadalla ala qudratillahi ta'ala wannan aya ta nuna ala kudratin lahi ala ta nuna Allah yana iya tadda mutane bayan sun mutu wa ma ya sha'u abinna wa ma abinna ne ya sha'u wato wa ma ya sha'u da duk abin da ya so wa rujuu ila inna ma huwa bil imani dawowa ga Allah dama ana dawowa ga Allah da imani wal amali salihah da ayyuka na kwarai wa biha yasqimu tafkiru to dama da wannan tunani ke daidaituwa Wai kuna akal salima sai hankali ya zama mai kyau amma duk wanda bai da imani to bai da hankalin kwarai wanda duk bai da imani bai da hankalin kwarai kuma babu da za a iya gane abin da aka san ya gane to Allah ka gafarta mana Allah ka ce da shi imanin wala qad atayna dawuda wala qad atayna dawuda minna fadla ya jibalu ma'a wa الطير وألنا له الحديد nan za mu kwana شاء Allah Allah ya taimake mu kuma Allah shi mana jagora Allah ya ketace halaye da aƙida da dukkan ɗabi'unmu kwasan jiya ba mu karanta littafin mu da muke karantawa ba saboda haka yau za mu ɗora daga inda mun ka aji Allah ya taimake mu abubuwan duk da muka karantawa mu duka Allah shi muna muwafaka gare su a shekaran jiya ba ce ba wakala usman waƙala shekul islam abu usman sabuni rahimahullah shekul islam abu usman sabuni rahimahullah ya ce wayara yara ashabul hadisi malaman hadisi suna gani wato idan mutum ya ce shi ahlus sunna to abinda a sunna sunna annabi hadithin annabi shi yake ce mu sunna to wayannan in dai da gaskiya ahli sunna yake to ga maganganun malaman hadisi in dai shi na malaman hadisi suna ganin yin aljumu'a ta sallar juma wal idaina da sallar idi biyu wa gairahuma da waninsu min salawati na salloli suna ganin dole ne a yi su khalafa kulli imamin bayan kowane liman abinda ake nihi da liman wato shugaban al'umma kamar dai wada bayani ya gabata ba liman wanga wanda kana iya ganin dama ka bi shi kana iya ganin dama ka wani masallaci shi shugaba ya an ce ga shugaban karamar hukuma misali ko wace karamar hukuma gudana ba a biyu amma ba na sallah aka ni ba da cikin birnin kabe dai ba ka iya gane limaman da a ciki masu ba da sallah sai ka yi bincike don suna da yawa to amma shi liman na shugaban karamar hukuma misali ko gwamnan jiha ko shugaban kasar al'umma waɗanga kowane wuri gudana bai da na biyu sai dai a bashi mataimaki a ce yan lalura ta samu ya cewa na kari kamin kamin in dawo to lokacin suke ba da sallah to malama hadisi suna ganin dole a bi su sallah kuma shi shugaban al'umma dinnan. barran kana a fajiran ko mutunan kwarai na ko fajirina na ba a raba mai jama'a biyu wai rauna jihadar kafar timahun kuma suna gani in za su je jihadin kahirai kuma dole a bi su ba a bijire musu idan matsala ta taso sun ka shiga gaba tsakanin musulmai da kahirai to ba a bijire musu da'a aka yi musu ku da wannan sannan wa in kanu jauratan fajara ko da fasikai ne zalumai ne sannan su malama hadisi waya raunar du'a alahum suna ganin wajibi na ga musulmi ba kahirai ba wajibi na ga musulmi su wa shugabannin al'umma su addu'a bil islahi da gyaro halinsu wajibi na ga kowane musulmi in ya buɗe baki nai shi addu'a ya ce shugabansu na ƙasa da na jiha da na ƙaramar hukuma Allah ya shirya halinsu wata wafiƙe Allah shi musu muwafaka abinda aka ni da muwafaka manuhusu kyakkyawa da sun ka ɗauko Allah ya tabbatar musu da nasara su cin mata na uku wasalaha kuma Allah ya gyara halinsu da ɗabi'unsu na hudu wa basirar adali a yi musu addu'a Allah ya taimake su su faɗaɗa adalci firra'iya cikin talakawan da suke shugabanci wajibi na ga musulmi shi wagga addu'a wanda bai yi ta ba haka yake kamar wanda azur ta tauye ce bai sallah azur kun sai ya ba wajibi to wanda ya kima shugabanni ne addu'a shi ma haka yake ya ba wajibi fadilla ya bari وقال الإمام الحافظ أبو بكر الإسماعيلي أبو بكر حافظ الإسماعيلي يتي ويرون kuma suna gani ai ahal sunna su ga mazhaba ahal sunna suna ganin as-salatu wal jumu'ata wa ghayraha khalfa kulli imamin muslimin barran kana aw fajiran suna ganin in dai shugabana in dai shugabana wanda kuma shi ke bada sallah to kowane iri na barru ne ko fajiri na wajibi ne a bishi wai raunar du'a alawan kuma su ahlus sunna suna ganin wajibi na a yi ma shugabannin musulmi addu'a bisalahi Allah ya shirya su wala adabi Allah ya karkato da suwa ilal adali zuwa ga adalci duk waɗanga maganganu na na malamai daban-daban sadda wasu sun ka yi magana wasu ba su nan ba zamani guda suke ba amma wajibi ne a sanar da al'umman musulmi su san haka don in ba shi ba yau najeriya mu kowa an ka bari karama hukuma an halaka shi in ba kama ba shi kaka shi gaskiya ya yi kaka ya ba mutane haƙƙinsu shi yasa kuka ganin ba ku kama musu da addu'a da an naɗa mutum shugaban ƙaramar hukuma sai ka ta kana wata guda in ba albashi ya isa ba ba ka gani ne ofis yana ta yana ɓoyo saboda ya ku amma inda kuna kama musu da addu'a su yi adalci da adalci sai Allah shi ba su abin da za su yi muku saboda haka ku bi shari'ar Allah ku yi musu addu'a ta alheri wa yajibu alal muslimi kuma ya zama wajibi ga mutum musulmi an yi hadara ya ji tsoro a shaddal hadari jin tsoro mahi tsanani min sabbi alwalati daga bace shugabanni ya ce wajibi ga musulmi ya ji tsoro a shaddal hadari jin tsoro mahi tsanani min sabbil walati bisa gabace shugabanni zagin shugabanni hitina na ku daina zagin shugabanninku na ƙasa ku ba zage su ku daina zagin shugabanninku na jiha ku ba zage su ku daina zagin shugabanninku na ƙaramar hukuma ku ba zage su cikin darasin ga sai ka ga wani ya ce alama da aka gane mallami mallamin banza na ajiye na ɓace shugabanni ya ce wallahi da ka je na ɓace shugabanni wanke hannunka game da shi ta kadai duk wani ma'aikacin da ka ji yana bacin gwamnati to wanke hannunka game da shi ta yakkarai ba na kwarai na ba in na kwarai na kama mata shi kai ai adalci kuma shi mata addu'a ta yi adalci cikin dare ne da yini ne saboda haka waya jibu alal musulmi yana zama wajibi ga musulmi an yi hadara ya ji tsoro a shaddal hadari tsoro mai tsanani min sabbil walati daga zagin shugabanni na ƙasa da na jiha Walwaki a tafiyin da faɗawa cikin mutuncinsu wa adamin du'a ilawan bilkhairi da barin yi musu addu'a ta alheri wajibi na mutum ya ji tsoron barin yi mashi shugabanni ne addu'a ta alheri yanzu ka yi sallah dai kai makanka addu'a ka ta yakka ana jin tsoron kila ba za ka yi karshe mai kyau ba inda haka na kai kullum kullum in ka gama sai ka ce allah shugaban gana mu allah ka shirya shi allah ka taimakai ka aza ga hanya shi adalci allah ka tsare shi Allah ka kare shi Allah ka yi mai jagora to yanzu ka zama mutumin kwarai yanzu ka zama kwarai yace kuma wadda'a wa alaihim bishar wajibi na ga mutum musulmi ya ji tsoron yi musu addu'a ta shiri. Allah shi halaka su Allah shi kaza Allah shi kaza yace to wajibi na ga musulmi ya ji tsoron wannan rawa ibn abi Asimi. ibn abu Asimi ya rawaito hadisi fi sunna cikin Kitabu sunna wasu hahu a shekul albani albani ya ce hadisin sahihi na ana anas bin malik radiyallahu an kala anas ya ce na ku bara'una manyan mu sun hane mu su hane ne manyan ku anas kai anas sahabin manzon Allah kake a an manyan ku wanda sun kane ku ce min ashabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam manyan mu cikin sahaba annabi sun hane mu ƙalu ce mana manyan sahabbai sun ka yi ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce la ta subbu umara a kun kakkuɗo da zage shugabanninku abinda manyan mu sun ka faɗa mana manzon Allah ya faɗa musu kenan la ta subbu umara a kun kakku zage shugabanninku wala ta gushuhun kakku yi musu algusu su ba ku amana ku raba ma jama'a ku raba ma kanku kakwai haka nan wala tubgiduhum kakku dora kin su wanda ya ki shugaba ne da dawa haika su babu wanda zai so eh a shugabanni na jama'a aka magana a shugabannin kungiyoyi su ma wajibi na su yi wanga abu ga gwamnati wajibi na su yi wannan ga gwamnati wata kullaha manzon Allah ya ce ku ji tsoron Allah wasbiru ku yi hankuri da shugabannin gwamnati wa inna al'amura qariban al'amari wa kusa yake yau jama'a ku kwantar da hankalinku ku lura lokacin da na dora karanta muku littafin ga ina cewa ku yi mu shugabannin gwamnatin ku addu'a Allah ya shirya su Allah ya shirya su kuna taimin tambayoyi nan wurin kuna ce ai su ba na kware na ba su kaza jama'a yau ina wa'annan shugabannin suke ashe fa innal amra qaribun al'amari kusa yake to ko waɗanga da kuma gani wata rana sai ku bincika suna gida suna hutawa to ku yi hankuri in ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku yi hankuri wasbiru fa innal amra qaribun ku yi hankuri hakika al'amari makusanci na saboda ka kun ji abinda annabi ya ce shi muke karanta muku kuma ku ji tsoron Allah ku yi hankuri da shugabanninku ku kama musu yau shugabanci yau kai ba shugabancin gwamnati ba yau ko izala an ka baka shugaba ai bane ya ce maka ko izala an ka baka shugaba ita da ta da ko ɗari aiki ya ci maka bale gwamnati ita da adda komi da komi shugabancin ta aiwo ya gare shi in ba kawo mutum da addu'a ba ya za a yi shi ku dibi kasashen da sun ka ci gaba irin saudiya suna tawa shugabannin su addu'a ku diba ku gani ko kama shugabanci sai ku ga ko kun gane a wanda ya ta lalabiya sai ku karshe ya koma saiti yana wa mutane abinda duk suka so kasa ta zanna lahiya saboda mi addu'o'in jama'a kowane masallacin jima'a ka tahi liman ba zai fara addu'a in ya gama hudu ba ba ba zai ƙara addu'a ba sai kaji yawa shugaba ne addu'a kowane masallacin jima'a duk masallacin jima'a da a ƙasar saudiya to amma ko ku diba mai yawan masallatai sai dai ku la'ane su sai dai ku la'ane su ba ku yi musu addu'a ba to ku ji tsoron Allah ku dawo ga hanyar shari'a hanyar sunna ku dawo ga sunna kun ji abinda a mazhab ahli sunna shine muke karantawa nan za mu takaita da karanta wannan littafi da mu da kuwa Allah shi muna muwafaka shugabanninmu da muka zaba Allah ya shirya su ga hanya madaidaiciya Allah ya kama musu gyare-gyaren ga da muka son su yi Allah ya shirya su ga yan adalci da tsara amana kuma Allah shi muna kyakkyawan ƙarshe da mu da su kuma Allah ya azaita mu alherin su ya kare mu daga sharrin su Allah shi ta aljanna makoman mu in kiyama ta yi kuma na roko ga Allah ya hiddara mu ga kayayyakin su kayan su Allah ya hiddara mu ga kayan su amma muna roko ga Allah ya ba mu namu da kai ne shi shi ba mu shi da ya ba su muna roko ne ya ba mu namu da kai ne Allah ya taimake mu